jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana iya kuma kama a birnin yamai na jamhuriyar nijar a biyu afirka kan mita 200.5 zangon fm ana kuma iya kama mu kai tsaye a waɗansu tashoshin ƙasashen Nijar da kuma Ghana. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla. inda a yau sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan samun daidaito tsakanin mata da maza a al'umma. Mata za su yi rawa da za a domin mata fa suna da hikima. Mata in suna so su yi abu za su yi shi da duka zuciyarsu ne. Ko shi sa saboda hikimar Haka yake Zahara kin san ranar Lahadi da ta gabata ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta warewa mata na musamman a faɗin duniya kuma takensu na wannan shekara ko kuma in ce taken ku shine samun daidaito tsakanin mata da maza. A dalilin haka ne wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu. To sai dai a wannan makon muna neman afuwa kuma su sauraro domin ba za mu samu damar buɗe muku layin mu ba. Amma ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. To yanzu bari mu ziyarci zauren tattaunawarmu inda wakilar sashen Hausa Binta ta gayyato mana baki mata kwararru a fannin ilimi. Binta gare ki. mu barkanmu da zuwa zaurenmu na yau da gobe inda muke tattauna kan al'amuran da suka shafi rayuwa. Za mu tattauna ne kan ranar mata ta duniya wanda aka kaddamar a wannan makon da ya wuce. Taken taron na bana dai shine wato adalci da daidaito a tsakanin dukkanin al'umma na duniya wato maza da mata. Shin wannan abu ne mai yiwuwa? To tare ni a yau akwai Dr. Asma'u Abdulkadir da kuma Dr. Naomi Nuhu dukansu malamai ne a kwalejin kimiyya da fasaha na nan Kaduna wato Kaduna Polytechnic. malamai barkanmu da zuwa wannan zaure namu dama mun ce zaure ne wanda zai tattauna akan al'amuran mata wai taken namu na bana akan dai daidaito da adalci tsakanin dukkanin al'umma na duniya menene muhimmancin wannan take a wajenki barin fara da dr naomi wannan take an so a gan mata na sun samu yanci hmm. kuma komai sun yi su yi daidai da maza kuma mata su samu abinda da za su iya su yi na na zaman gari su ji daɗi su iya su lura da kansu da yaransu. To kina ganin wannan taken abu ne wanda mai yiwuwa? To yiwuwa shi ina da wuya. A hajiya zama'u ta ce yiwuwarsa na da wuya <laughs> wannan take na magana a adalci da kuma samun daidaito tsakanin dukkanin al'umman duniya ya ke ganin al'amarin. To da daidaito da adalci ba ɗaya bane ba. Haka ne. Yawwa to kuma duka da daidaiton da adalcin ba su fara daga gida ba. saboda mun baro ta tun daga gida wannan mm. take da aka sa an sa ne kawai kila dan a zo a dan dan biki da dan wani sha'ani a abin nan amma an baro ta a baya a wurin a ganin ki kenan a cikin kware da gaske saboda ai an baro komi daga baya duk abin da kika sani da ke faruwa a waje daga gida yake farawa to a gidan nan ba a daidaita tsakanin namiji da mace ba yau ko haihuwa aka yi mutum aka ce ya mace aka haifa mm. za ki ga fuskar namijin nan ba daɗi yake ji ba saboda ji an haihu mishi a jaga to amma an mace ne yake aure an shi bai sani ba amma shi namiji kin gane ko aka ce an haifi namiji to shi kenan an haifo magaji an haifo wane ne an haifo wani zakara da sauransu duk da yake abun kadan kadan yake wucewa kin gane eh. amma wannan rashin adalcin tun daga gida ne da an zo za a aurar da yarinya hmm. za a aurar da yaro ban taba ganin inda aka zaunar da yaro ba sai kwanan nan da muka biki na dage na ce sai an kira yaro yarinya kaɗai ake ce ma ki yi hakuri ki yi kaza hmm. ki biyayya ki wane ne shi ko ba a zaunar da shi aka gaya mishi haƙoƙin aure ba saboda haka daidaituwan nan rashin daidaituwa da adalci tun daga gida take farawa so a yanzu din da aka zo aka sa wannan taken watakila ana so dai a fargar da mutane amma sai a ɗauko wasu hanyoyi waɗanda za a rika yi mutane ana faɗakar da su akan cewa ita fa macen nan da aka gani ba kan wallasa bace ba wata bace wadda za a haifa a yadda eh ita ma da ba ta ba rayuwa saboda daga mace mace ita ce farkon malaman yaro ita ce malama ta farko ita ce wadda take ba yaro abincin shi na farko ita ce wadda take ba shi ladabi da biyayya da komi da tarbiyya da komi da komi to kuma sai a cewa ita ba za a yi da ita ba to yanzu an ce daidaito mu ba daidaiton ma ni ya dame ni ba mm. adalci adalci shine daidaito Allah bai daidaita ba dole namiji shine shugaba a cikin gidan shi ma mm. amma adalci inda ya kamata a bata nata a bata nata inda ya kamata a bata ta je ta yi abin da ya kamata ta yi a bata ta je ta yi abin da ya kamata ta yi saboda haka wannan take ya zo da ma sun bashi akan adalci a tsakanin maza da mata amma daidaituwa kam da kyar za a same ta adalci ma ba a same shi ubare daidaituwa <laughs> to dr naomi dukkaninku da dr asma'u kun riga kun yi gwagwarmaya kun samu da girgir a fannin ilimi kina ganin mata suna da rawar da za su taka a fannin ilimi musamman na kimiyya da fasaha musamman da yake kuna nan kwalejin ilimi da fasaha ne mata suna taka wani rawan a zo a gani kuwa matan suna kokari amma yawan su bai kai na maza ba kamar yaya ba kwa ba su gurbin karatun kenan matan da kyar suke muke samun yawan su su samu shiga makaranta kamar mazan kaman nan department namu akwai courses da suke yi ana gane kamar mata ba za su iya su yi ba to kamar wani iri kenan kamar kin je building technology zaki samu kila a cikin maza guda arba'in hmm. kila mata guda biyar ne a wurin. To me yasa ke gani ko saboda za a dauki manya Su suna gani kamar mata ba za su iya su yi gini ba kuma matan nan suna son su koyi wannan fannin ginin amma ba a basu. In kin je auto inda suna gyaran motoci hmm. yawancin su a wurin maza ne mata kaman eh, between four uh, eh, ten you get just one woman wato kashi ne goma cikin ɗari ake samu eh. a yawan matan so and kuma matan da suna yi kin su kam suna kokari suna nan suna ta competing da sun maza din hmm. ba wai sun kasa ba ne dama ce kenan ba a ba kokari in kin je kin ga wata mata a karkashin mota zaka yi mamaki amma ba a ba su dama su yi wannan abu. To wannan kuna ganin kamar laifin waye tsarin yadda aka tsara ilimin ne na cewa ba kowane abu mace za ta yi ba ne kuwa a matan ne dai ba su ma wato kai takardar neman ci wannan gurbi ba. Yawwa ai shi tsari na kowa ne. Tsarin da aka yi dama an ce miki ko an ce irin tsari ne na eh, gwamnatin tarayya mm. na bai daya. kamar yanzu a ce an yi miki policy na education na 934 mm, ai mm. gashi nan ba bi ake yi ba mm. kin gane saboda an raina an raina gwamnatin ba a bi yanda ya kamata 6334 din nan haka nan suke makarantu ga sunan tarkace kawai ake abu kin gane saboda haka system ba wai an abin nan bane a cikin system ba inda aka ce mace ba za ta yi wannan wato tsarin kin gane wannan tsarin amma iyaye da kuma eh, al'ummar jama'a mm. ta abu eh, menene ake cewa community abin nan na society kin mm, gane mm, al'umma eh, al'umma kin gane sai ta rika kallon ai ita mace ya kamata kawai ce wani dan abin da koyan girki ta ko ya saka da dinki ita dai a gida ka santa ita dai a gida ka santa amma ba a ba su wannan damar bacci in aka ba mace dama da abin da namiji ke yi wani mu dai gashi muna kallo a nan wurin su ke kwazo fiye da maza sosai kamar yanzu kika je injiniyarin inda ake sarrafa menene ma ake cawuran injiniyarin mm. za ki tadda mace tana ita ce shugaban wani department ma gaba daya a lokacin da ba a taba yin uh, abin nan ba uh, shugaban department na wannan abu sai a lokacin ta ta gyaggyara komi kuma gashi nan ana ta aiki mm. kuma ta iya aikin kin gani so ba a ba mace dama bane kuma mm. kamar yadda na gaya muku tun daga gida ne kamar yanzu an zo an ce mace shiga kicin kai kuma fita kai kwallo ko kuma in za a je a ce za a kai yara su je su koyi abu sai a ce ke ki je ki koyi girki mm. kai kuma je ka koyi yanda makanikanci ko kuma tsara shin ka zo daga gida muka tsaro eh, kayan mu kin gani mm. kuma bari in gaya miki ba Najeriya kadai bace ko kasar waje kika je ta haka suke haka suke su komi mata nasu daban yanzu ne ake dan tattaso ake mm. fito da wasu abubuwan a ce mace sai ta yi kaza ita ma kin gani eh. so an dan fara wayewa amma dai wayewa bata nisa ba saboda kamar yanda yanda Dr. Naomi ta bayani a cikin department din nan zaki ga cewa maza sun rinjayi mata da yawa mm. saboda mu wurin kimiyya fannonin mu na kimiyya ne so mazan sun rinjayi mata saboda yawa sun rinjayi mata ba dan sun kasa ba a nan dai Najeriya musamman arewacin Najeriya idan kun lura to ilimin mata kamar ana sayan lokaci ne wato ta dai je ta ƙara samu in ta gama sakandare ba ta samu miji ba a ce to ta je je na gaba da sakandare din ah, saboda dai miji bai zo ba kafin na miji ya zo sai kiga an da dai auren shi kenan kuma hankali ya kwanta ko ta ci gaba ko ta waye dai ana aka tsaya kuna daga cikin matan da suka tsallake duk wa'annan siradin kun yi firamare din kun yi sakandare kun je ta gaba har kun zama malaman makaranta kun fuskanci kalubale da yawa za ku iya dan gutsurawa masu saurare shin irin kalubale ko fuskanta kuma wani tuntube da dan kushi shine a wannan zaure na muna da bangarori biyu muna da wanda ta take krista ce ta gaya mana kalubalen da mata suke fuskanta da take ana tunanin cewa bahaushe na sanar, ai ta bata da matsala kila ita tana samun wanda za an goyi bayan ta ke ga ki uh, musulma bahaushiya ko irin matsaloli kika har kika zo wannan mataki madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa a shirin yau da gobe da ke zuwa daga nan murya amurka yanzu kuma bari mu koma domin jin amsar tambayar da binta ta yi wa bakin da ta gayyato ok to actually eh, kalubanci abubuwa kala-kala saboda kin ga a lokacin mu da muke muka makarantar mu tun zamanin menene za a ce boko tana haram boko tana boko haram a lokacin na ainihi yau wani ainihi na gangan wanda zaki zo ki fito kina fitowa za a ce ga karuwa gwamnati mm. to mu kuma a lokacin nan iyayenmu sun tsaya mana gaskiya shi yasa nake gaya miki komi daga gida yake farawa mm. so iyayenmu suka tsaya mana suka ce lalle lalle sai mun yi karatu saboda ni a lokacin nan akwai yayyena da aka yi aure su iyakar su primary four hata mahaifiyata ta yi irin wannan primary four din saboda su yayan sarakuna a lokacin yayan masu unguwa da wane ne mm. su ake sawa karatu so in suka yi da sun yi primary four sai aurar da su to yayanmu da suka yi aka musu aure wannan ɗaya mijin ta rasu ta dawo gida baban mai rasa yadda zai mm. waccan ma ta aka abin nan ta rabu da mijinta ta dawo sai ga to makaranta zai maida ta sai ce ma mu mata kai shi iyayen shi mata fa sai sun yi jami'a Allah yadda to a lokacin nan muka samu goyon bayan shi mm. har ma ya kwashe mu ya kai mu eh, bodin inda ake kwana na ba za a dinga ganin ku balle a ga ba a mu yan primary eh mm. primary ne fa oh primary ba eh amma bodin muka je muka yi muka ci kwakwa kuma bamu damu ba so muka je muka dawo sai mu ta jin daɗi ya ce a ah, kun yi ƙoƙari kun yi menene mm. to amma inda muka fara samun ƙalubale shine ana gama sakandare duk macen da kika ga an bata ta wuce daga sakandare a lokacin gaskiya sai dai a nemi gidan a kirga mu dai ba mu gani ba daga sakandare nan za a ce to dole baki aure to muna gama sakandare shi ba mu bai damu ba in ka ci oho washin saboda mace rubewa za ta yi ne haka kawai dai ita mace ita kawai ta tafi dai ta aure to lokacin nan mu kuma baban mu sai mana wata kiyama lailin da mu ba mu sani ba mm. yasa mazajen mu suka dauki undertaking suka ya rubuta musu suka alkawari alkawari a rubuce a rubuce mu ba mu ma sani ba mu matan cewa za su ba mu tafi mai karatu hmm. shikenan muna zuwa kuma muka ta kokari muka ci haka na yi ga ciki ga goyo ga hmm. menene haka wataran ana ruwa ana waye haka zan ta in je in yi karatu ban taba jin na gaji ba ban taba jin wai da na sani da ban yi ba ina na ina ta wannan karatu hmm. duka karatu na da ne gaba ɗayan shi phd kadai ne ban yi shi da goyo ba ko ciki hmm. amma duka har zuwa masters radda na gama papers ina na exam na masters sati na zuwa na haifi autata to kin gani saboda haka mun yi gwagwarmaya sosai eh. kuma gwagwarmaya ce mai zafin gaske hmm. amma ba mu ji komai ba daga iyayen har mazajen mun samu goyon bayan su saboda haka muka yi abin misalin alin kuma kin ga akwai wancan lokacin akwai biyayya so muka kai musu biyayya saboda ai biyayya ce ta kawo ga ku je ku yi karatu mu ko hmm. muka tafi muka karatu amma kin ga ba mu ma san amfanin shi ba sai da muka shiga cikin mm. jama'a sosai muke mm. gwagwarmaya sannan muka fara ganin amfani so wato kenan dai auren bai hana ilimin ba ina sai hana ilimi sai ga wanda ita ko mijinta ya hana ta ko ubanta ya hana ta ko ita ta hana kanta da su nawomi to ni ni na tashi na wani sa'a babana Allah ya taimake shi shi yayi girma hannun turawa mm. ko da shi ke yan dangin shi suna ta zagin shi mm. sun zage shi ka sa yaran ka makaranta <laughs> eh. zamu ga wanda zai maka noma mun mun yi makaranta mm. kuma shi duk wanda ya so makarantar ya yi kokari ya biya mana kudin makaranta na kare secondary school to a lokacin da na kare primary school yawancin mu ba su iya sun tafi secondary school ba don iyayensu ma ba su gan amfani makarantar ba musamman ga 'ya'ya matan. yan matan matan mm. yawancin su sun yi aure kamar yadda ta faɗa namu din ma tun primary school da mun kare sun yi aure mu da mun kare secondary school Allah ya taimake ni nayi gaba amma ban kare ba na yi aure ina university amma wasu sun ce mishi kai ka bar diyanka ta yi aure a university wai ka san za a biya kuɗi da yawa ya ce a'a shi ba kuɗi yake ne ba diyar shi ta yi aure amma ta ci gaba da makaranta babana ya ce ma mai gidana diyata tana son karatu in ka aure ta kar ka hana ta shi kuma ya yi zai barta ta yi karatu har inda tana karatu amma akwai yan mata da na sani tun da sun auren hana su zuwa makaranta wasu ma sun ce zuwa makarantar ta ba shi da amfani to kuɗin ne yake sawa kuɗin biyan makarantar ko suna ganin kamar mata masu wani kwazo wani bata lokaci ina ganin wasu maza a very selfish ne ba saman yaya za eh, jam'i ina ma da wani da yana lecturing a university mm. da ya auri matan shi bai barta ta yi ci gaba da ilimi ba ma shi yana lecturing a university don son kai ne na gan son kai ne mm, wadansu suna jin tsoro suna ganin kamar in matan sun yi ilimi za su zo su doke musu matsayi ba su sani cewa mata nan za su taimake su bane a gida ya kamata su fahimci haka kuwa ba su sani ba to ni Allah ya taimake ni nayi kuma mai gida nan ya yi ta zuga ni mm. in yi karatu don ya riga yi alkawarin nan tun daga farko kuma bai tsaya ba har na kai inda na kai to a bangaren ma'aikata wato wurin da kuke aiki za ki samu ba wai don kun kasa ko wani abu ba za ku ga da wuyan gaske ku ga mace a matsayin HOD a makaranta fiye da daya biyu a cikin jami'a ga yawanci da HOD office wato manyan wato wanda suke shugabancin eh, bangare bangare za ku ga maza ne me yake sawa ne shin damar ne ba a baku ko kuwa dai har yanzu dai karatun ne ku bai kwari da za a baku wannan matsayin ba ai ba zancen karatu bai kwari bane saboda to eh, mazan ma a cikin su kamar mu matan da muka PhD ai muna da yawa kwarai kin gane kuma mazan ma ga sunan kuma suna bayan mu wasu basu ma je suka wasu yanzu suke yi kin gani so ba shi bane ba da farko dai kawai iyaka basu taba ganin mace ba tana a ce a cikin polytechnic wai an ba ta ita rikon department kin gani sai su ga kamar kawai ai to yanzu mace ma za ta iya dan na tana sadda aka bani HOD ni ce HOD ta farko a nan nan eh ni ce HOD din farko mace kin gani gaba ɗaya a cikin Eh, ni ce HOD mace a department namu har yau ma ba wata technical kin gane za a ce a ah, ita wannan duka komai na education courses ne wane ne wane ne ana making reference <laughs> aikin da ta yi mm. ita da kanta ta sani mazan masu kan zo su neme ta ta faɗa musu asiri abin da ta amma ba sa su ba mace rikin wannan eh, wai in za su bada kwatance wasu kan ce wai mace ne kamar maza wai kwari ne ba ko eh, eh. babu to ne me yasa ba a cewa namiji ne kamar mace mace hmm? to ya kamata a taken nan da aka ce kowa ya samu a samu daidaito da adalci to ya kamata su ma a fara kwatanta musu cewa namiji ne kamar mace mace hmm. da daɗi kuna ganin idan matan Najeriya suka samu daidaito ko kuma an ce adalci wurin ah, ba da dama a kowane bangare wato irin daman da ake ba wajen maza wajen aiki ko kuma neman ilimi so akwai rawa da kuke ganin mata su iya taka mai muhimmanci wajen gina kasar nan mata za su yi rawa da za a gani domin mata fa suna da hikima mata in suna so su yi abu za su yi shi da duka zuciyarsu ne ko shi sa saboda hikimar can shekarun baya da aka tashi sata aka yi satan da ba taba yi ba kace kuma mace ce ta ce kuma wai wai wai me san shi maciji ya haɗe maciji to ai magana gaskiya na nasu su ne musu ma eh, <laughs> ne da na san mace in tana so ta yi abu ta yi shi da gaske kuma za ta gani ko mai ta sa zuciya ta yi sa ta ci nasara saboda uwa ce ita kuma za ta yi shi don kowa ya samu ya benefit daga abin da za ta yi ba kamar yadda maza ba kowa na son kanshi hmm. maza suna mata su suka haifi duk maza ma in fa za su yi adalci hmm. kowane namiji ya fito daga wajen mace ne kuma mace ce ta yi renon shi hmm. ta mai da shi ya zama abin da ya zama kuma na tabbata mace in ta samu dama ta yi shugabanci za ta yi shi yadda ta yi shi tun da ta rike yaro har yaro nan ya yi girma ya zama abin da ya zama haka ta hmm. rike kasan nan har kasan ma su samu albarka su ci gaba kamar da ya kamata don na san maza su da yawa basa tunani tunanin su baya kai amma mace ta kan hmm. hangar gaba fiye da maza haka ne ba to in kin lura akwai shugabannin kasashe yanzu na duniya kusan biyu ne ko uku wanda suke mata ne hmm. kuma suna taka rawar gani um, eh, to amma ina dan son ma in yi wani kari kin gani eh. kamar misali in dai ka samu dai dama in mace ta samu dama to ta bada da damar ta buɗa ta Eh, yan mata hmm. ta fara buɗa mai wato saboda kishi ga buɗa kenan eh ni ban san me ke damu ba mu mata dan na tuna lokacin da na dan rike wani dan mukami haka na mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin mata sai na sai na rubuta takarda na rubuta wata memo zuwa ga shugaban kasa cewa ya kamata duka duka inda ake ma'aikatan gwamnati wato ministry department da agencies duka a tabbatar da cewa akwai eh, abin nan na mace na mata kin gane hmm. so ya kamata akwai gender desk officer mm-hmm. to amma wannan na harkoki kenan na harkokin gender kin gane kuma amma mace ta zama ita ce head mm. so sai ba da go ahead ban manta muka mitin November 2012 Nuwamba talib ɗari eh, dubu biyu da goma sha biyu mm. duka na gaggayyace su dukkan su na abuja har yan custom har sojoji har da immigration duk sai da suka zo da yan cbn suka zo suka zo muka yi mitin wasu maza ne suka zo wasu ba su da gender desk din ba su da shi amma a lokacin nan muka ba su wannan abin da din cewa 2013 kafin November ta zagayo su tabbatar sun yi kuma suka yi saboda sai da muka tabi inda muka samu gwagwarmaya wurin jihohi ne saboda jihohi sai suka saka siyasa a ciki mm-hmm. cewa ya za a yi su sa mata a wasu abubuwa waɗanda ba su suka musu kamfen ba su musu kaza ba to amma kin ga mu a nan wurin eh. idan mace ta kai labur din ko da assistant director ce sai aka bata to ita mace in ta hau wurin ta buɗa mm. kin gane ta bada mm-hmm. dama a mm-hmm. shi shigo da mata a ciki to shine zaki ga an samu wannan adalcin mm. da kuma yan daidaituwa wurin aiki. To da ƙarshe ne fatan ku ga matan ƙasar nan a waɗanda a suke gwagwarma irin ku yanzu haka wanda suka gasa suka ga jiyan da aka yi da su ɗin kuna nan kuma da kuma irin matasan da ke tasowa mata kun san za su fuskanci ƙalubale da yawa ne fatan ku a gare su. Mata da sun samu zarafi sun samu matsayi a wuraren da suke kamar ni so da yawa nikan ce ni ba na so in gani yarinya mace ba ta yi makaranta ba mu yi kokarin mu gani cewa koya aka yi mata su samu zuwa makaranta kuma sun samu zuwa makaranta mu da mun riga mun samu eh, zarafin mun yi gaba ina kai hanyar da za mu taimake su mu taimake su don su masu yi gaba amma an ce a yi saboda kishin mu da ya yawa wai mu ne ma muke ƙara danƙe kofar mu sa mata makulli da kaca ko da mazan sun ba mu dama waya gaskiya wannan sosai haka wannan magana take yanzu kamar wannan abin da kika ce an je an kaddamar waye an yi abuja an yi wane ne kin gane ko kamata yayi a zo a yi wani dan karamin kwamiti waɗanda su za su rika bi suna zuwa ƙauyuka ƙauyuka suna faɗakarwa mm. kin gane mm. suna faɗakar da maza ma su saka ma mata maza su bari mata su yi kaza mm. to an bar su a dunkule sai a je can wurin a kashe kuɗaɗe a yi wani biki da wane ne amma abun baya kaiwa ga yadda ya kamata baya kaiwa daidai inda ya kamata ya kai daga biki ne kawai yawancin mata ma su ma san abin da ake yi ba ba su sani ba kin gane hmm. su sani ake yi ba ba a faɗakarwa sosai kenan to ai su sani ba mace ce zaki ga miji ya rasu ya batta da 'ya'ya tara marayu mm. kin gani ba ta da wani abin da take da shi ba ta dogara da kowa ba sai Allah to kuma abincin su ma fa mm. tufafin su fa mm. abin da sa ya kamata to a ci daga can sama da ake wannan magana mata su oh. daidaitu su wane ita ina za ta daidaitu da wa za ta daidaitu akwai dangi misali kowa na ta kan shi a yanzu kin gani so kamata yayi matan nan a rika fadakar da su daga su har maza eh. akan cewa waɗannan kofofi da aka buɗa musu eh, ga kuma 'yancin su ba maza kaɗai bane ake cewa a tura gaba mm. su ma mata a rika tura su daidai daidai inda ya kamata a sa su sannan wannan ilimin da ake magana wallahi tallahi yana da amfani ilimin mace yana da amfani domin in kika ilimantar da mace to kin ilimantar da al'umma mm, eh, shi kuma namiji shi kadai ne daga shi sai yan iyali shi da tana magana suna tuna da wata nan matan a Maiduguri mm. wata da an kashe mai gidanta an kai ta IDP camp da yara guda tara matan nan ta ce in an bata abin yi za ta yi ta lura da yaranta yaranta in sun girma za su lura da ita okay. celebration da aka yi jiya din nan mm. yawancin mata in kin bi street na kaduna kin tambin mata a central market za su ce ba an yi wani abu a nigeria ba to zara kin ga yadda aka tattauna a zauren muhawarar yau da gobe albarkacin ranar mata da aka yi ranar lahadi da ta gabata mm. to zara ban sani ba a matsayin ki na mace ya kike kallon irin kalubale da kuke fuskanta musamman wajen yin karatu mai zurfi to ai um, kamar yadda a tattaunawar da binta ta yi da bakin nata take cewa um, duk da dai yanzu zamani ya zo abubuwa sun dan caccanza amma duk da haka akwai lokuta da dama wanda in mace tana karatu mai zurfi tana fuskantar kalubale daga al'ummata daga wani lokacin 'yan uwa wani lokacin um, iyaye ma saboda akwai har yanzu iyayen da basu yadda ya mace ta karatu mai zurfi ba akwai har yanzu mutanen da suke ganin bata lokaci ne mace ta yi karatu mai zurfi wanda kuma eh, eh, ya kamata a ce eh, mace tun da ita ce tarbiyyar yara ya kamata a ce ko ba komai ta sami ilimi mai zurfi ta kowane bangaren rayuwa saboda da shi za ta yi amfani ta koyawa wa yaranta ta musu tarbiyya yadda ya kamata. Tunda ana magana cewa idan ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne. Wannan gaskiya ne. Mm. Kamar um, akwai lokacin da na karanta wani abu ake cewa ko wannan kafofin sada zumunta din ya kamata mata duk su san su su san wanne ne da wanne saboda ka san wanne 'ya'yanka suke ko me suke yi a kai in ka ja baya baka sani ba za su iya zuwa su fada guri mara kyau. Hmm, wato yana da muhimmanci kenan iyaye maza da mata ya zaman cewa sun mai da hankali su san me yake faruwa a kafafen sada zumunta. Sosai komai da ya zo na zamani da ba na zamani ba su sani saboda da shi zai taimaka musu su su gaidin yaransu. Okay. Sannan kuma sun taɓo wani kalubale da mata suke fuskanta musamman a wajen aiki hmm. na rashin samun ci gaba. Wanda hatta ba da misali na cewa ita ce mace ta farko da ta fara zama shugaban sashi haka eh. na ma'aikana na jami'ar. Ban san me zaki ce akan haka ba. To eh, yadda ya kamata eh, kamar yadda ake cewa iyaye ya kamata komai ya fara daga iyaye ne. in aka samu canji to al'umma ma gaba ɗaya za ta canza. To muna godiya. To jama'a lokaci dai ya fara hararren mu kafin mu dasa aya ga wannan sanarwa. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Daniel Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC nake cewa ko kasance lafiya.